واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan درسي ندعي أكد na a karatun bulugul maram min adillatul ashkam wanda muke gabatarwa wato littafin ibn hajar al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabun nikah za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na goma sha bakwai zuwa hadisi na ishirin a wannan babin insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan auren musanye yana dauke da bayani akan auren musanye shine nikahu shiga wa an nafi'in kuma an karbo hadisi daga nafi'u maula ibn umara wa rawiyatuhu nafi'u wani bawa ne na abdullahi bin umar kuma abdullahi bin umar ya yanta shi asalinsa mutumin farisa ne mutumin yankin iran to akasari hadisan abdullahi bin umar shi wannan nafi'u shi shine wanda yake ba da labarinsu sai kuma dan nafi'u da ake kiransa salim galibin hadisai na abdullahi bin umar da ka samu suna zuwa ta riwayar nafi'u maula ibn umar wato wannan hadisin nafi'u ya rawaito daga abdullahi bin umar an ibn umar radiyallahu anhu ma qala abdullahi bin umar yace naha rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an shigari auren ashigar abdullahi bin umar ya ce manzon allah ya hana auren a Shigaru sai ya ce wa shigaru kuma abinda ake nufi da a Shigaru an yi zawujar rajulu ibnatahu mutum ya aurar da yarsa mutum ya aurar da yarsa mutum yana da ya ya ba da aurenta ala an yi zawujar al'akaru ibnatahu akan cewa shi wanda za a ba shi auren yarinyar shi ma zai aurar da yarsa kaga ya zama auren musanye mutum ya ba da yarsa akan wanda ya auri yar shi ma zai ba da yarsa walai bai na kuma sadakun kuma babu wani sadaki a tsakaninsu mutafakun alai hadisun yana sahihul bukhari da kuma sahihul muslim ibn hajar ce wa kuma sun yi ittifaki da al'imamu bukhari da al'imamu muslim min wajihin akar ta wata fuska din ala anna tafsirar shigari fassaran kalmar ashigar da ta zo cikin wannan hadisi min kalami nafi'in daga maganar nafi'u ne ba maganar abdullahi bin umar ba kaga shi nafi'u ya rawaito hadisin daga abdullahi bin umar abdullahi bin umar yake cewa annabi ya hana auren ashigar to sai aka samu fassaran kalmar ashigar wa shigaru an yi zawujar rajulu ibnatahu ala an yi zawujahu al'akaru ibnatahu waye wannan fassara domin shi na fi ube bambanta maganarsa da ta abdullahi bin umar ba illa da ya ce na ha rasulullahi an shiga abdullahi bin umar ya ce annabi ya hana auren a shiga to da sai shi na fi ya ce to fahimta ta ma'anar ashigar ita ce sai zama bai bambanta maganar sadata abdullahi bin umar ba saboda ka in ka karanta hadisin sai ka ɗauka kamar duka maganar ta abdullahi bin umar ce shi abdullahi bin umar sahabi ne amma na fi uba sahabi ba ne hadisin yana sayi bukari alimamun bukari ya yi babi babu shigar ya yi babi musamman akan irin wannan auren ne hadisi na 5112 akwai kuma babul hiliyati fi nikahi a wannan babi na alhiliyatu fi nikahi hadisi na 6559 hadisin ubaidullah bin umar bin hafsin bin Asi daga cikin jikokin na umar Ya ce haddasa ni na nafi'u an Abdullahi bin umar jikan sayyidina umar yake cewa nafi'u ya karantar da ni an abdullahi bin umar ya karbo hadisi daga abdullahi bin umar ba kakansa ba ne saboda shi sayyidina umar yana da yaro da ake kiransa asimu to shi ubaidullahi bin umar bin hafs bin asim jikan sayyidina umar ne ta yaronsa asim yake ba da labari nafi'u ya bashi labarin hadisi na abdullahi bin umar to kaga cikin baffanninsa ba kakansa ba ne anna rasulallahi na ha'ani shigar annab sallallahu alaihi wasallam ya hana auren a ashiga ƙultu sai na ce ƙultu linafi'il mashigaru menene shigar kaga jikan sai na umar yake tambayan wanda ya rawaito hadisin shine nafi'u yana tambayansa tunda annabi ya hana auren ashigar menene ashigar kaga ya gwada cewa hata a zamanin su wannan kalmar tana iya zama bakuwa qala sai yace yankihu ibnatar rajuli wa yunkihuhu ibnatahu bi ghairi in inji nafi'u sai fassara mishi yace masa abinda ake nufi da auren ashigar mutum zai aurar da yarsa akan wanda ya auri yar shi ma zai ba da yarsa babu sadaki a tsakani to ba nan kadai ba shi na fi sai ya nuna cewa bai tsaya ga ya da ya ba Na ya ce wa yanki uktar rajuli mutum yana iya auren kanwar mutum wa yankihu uktahu bi gairi sadaki shi ma wancan ya ba shi kanwarsa mutum ya ba da kanwarsa wancan ya ba da kanwarsa ba sadaki a tsakani kaga an yi musanye wannan fassaran duka na nafi'u ne kaga da kansa ya fassara saboda haka sa ibn hajar ya yi mana togiya ya yi mana matashiya akan kar ka ɗauki magana duka ta abdullahi bin umar ce magana farko ta abdullahi bin umar ce amma fassaran shigar ba ta abdullahi bin umar ba ce ta almajirin abdullahi bin umar shine nafi'u su kaga akwai bambanci a tsakani idan aka ce na ha rasulullahi an shigar maganar abdullahi bin umar wa shigaru an yi zabujar rajul ibnatahu wannan fassaran fassara ta nafi uce ibnu hajar ce in ka dubi sahih bukhari da muslim duk zaka gani kuma haka ne kamar yadda na karanta fassaran da nafi yayi wannan fassaran ta zo ta labarin ubaidullah bin umar bin hafsin bin asim tana sahihul bukhari babu hilata fil nikah sannan kuma yana sahihu muslim shi yasa yake wattafaqa min wajhin akhar <clears throat> wato waɗannan malamai al-Imam Bukhari da musulun sun ittifaki wajen wajen bayanin fassaran kalmar ash-shigar yana sahihu Muslim babu tahrimi kashi shigar wa butulani hadisi na 1415 Lallai malaman hadisi daban-daban sun tabbatar da wannan fassarar ba ta abdullahi bin umar ba ce kamar akwai al-khatibul bagdadi rahimahullah al-khatibul bagdadi yana cikin dadaddun masana hadisi ibnu hajar ya kawo maganar sa a cikin fatul bari mujallal da tara shafi na 66 al-khatibul bagdadi yace tafsiru shigari laysa min kalamin nabiyyi wa inma huwa qawlu malikin وصل بالمتن المرفوع الخطيب البغدادي يتي فسر الشجار بتزو تم جن رمضان الله كلمة الشجار فسر انت بتزو تبيان رمضان الله إنما هو قول مالك الخطيب البغدادي يتي الإمام مالك لكن أتشين ودن دا سكر ويتو حديثنا kasan al'imamu malik ya yi karatu wajen nafi'u lokacin yana ɗan ƙarami yana yaro ɗan ƙarami domin haka in ka dubi muwadda za ka ringa ganin hadisai na nafi'u an ibn umar to al'imamu malik ya fassara kalmar ashigar shi ma da yake yana cikin marawaitan hadisin fa wusila bil matnil marfu'i sai aka hada hadisin sai zama tamfar maganar abdullahi bin umar ce hadisin ya zo ta riwayar al-imamu dara kutuni ayyuban ta hanyar khalid bin makladin albajali an malikin kala Alimamu malik ya ce sami'tu anna shigara na ji ana cewa ashigar abinda ake ce ma auren ashigar an yi zawujar rajulu mutum ya aurar da yasa ga wani wancan ya aurar da yasa ga wannan shine ibnu hajar cewa haza dalun ala anna tafsir min manquli malik la min maquli al-imam malik shi ya dauko wannan fasara daga nafi'u kamar yadda aka samu fasaran ubaidullah bin umar daga nafi'u amma shi kansa abdullahi shi kansa al-imam malik ba shi ya fassara wannan kalma ta ashigar ba wanda ya rawaito hadisin shi ya fassara kalmar ashigar wane ne nafi'u da ya karbo hadisin daga abdullahi bin umar wanda ya zo a kitabu tarkil hiyal yana sayi bukhari kamar yadda muka karanta hadisin ubaidullah bin umar an nafi'il wannan tabbatacce wanda ya fassara wannan kalma shine nafi'u wanda ya zo cikin sharhun nawawi ala sahihi muslim mujallar na tara shafi na 544 sabu na farko a nan wanda ya kamata mu lura da shi ko da yake nafi'u maula ibn umar ya fassara wannan auren shigar. ya riga ya fassara kalma ta shigar da cewa aure ne na musanye amma asali kalmar a shigaru a larabci ba ma'anarsa kenan ba wannan ne abu na farko da ya kamata mu sani kafin mu wannan matsala wato tun kafin zuwa manzon Allah tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna da nau'ukan aure daban-daban wanda ya zo cikin almasu fiqhiyyatul kuwaitiyya mujalla na hudu shafi na 134 ashigaru huwa min antihatil jahiliya yana daga auratayyar jahiliya kafin ma zuwan manzon Allah larabawa suna irin wannan aure tuntuni min gairi an yajiba sadakun asali musanye ne kawai ka bani yarka in ba ka yata ba sadaki suna kiran shi a shiga to amma kalmar shiga ba ta da alaka da aure kuma wanda duk malamai sun tabbatar da haka malamai da yawa har ma ibn eh, qayyim al-jawziyya a littafin mawaƙi'in da yake yayi magana a kan auren a shiga. yace an yi zawujar rajul ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar bintahu abinda ake an sani ashigaru shine mutum ya bada auren yarsa akan wanda aka ba shi auren shi ma zai bada yarsa kaga an yi musanyan aure sannan ya zo cikin sharh an-nawawi ala sahih muslim mujallal tar shafin gari malamai kusan duka suna cewa kalmar Shigaru asali ba ta da alaka da aure kamar yadda limamin nawa ya faɗa ƙalar ulama kusan duk malamai sun faɗa kuma haka ne saboda duk littafin luga da za ka duba za ka ga a shigaru ma'anarta arrafu ɗagawa da larabci a shigaru shine dagawa har ma ya ba da misali yi kalu shagarar kalbu rafa a rijlahu liyabula akan ce shagarar kalbu idan kare ya ɗaga kafarsa zai yi fitsari to ɗaga ƙafar ana ce mata a shigaru shi ne ibn kudama yake cewa ba mamaki saboda munin auren shi sa ma ake kiransa a shiga tashbihan li raf'il kalbi rijlahu li yabula fil qubbi saboda auren ba shi da kyau shi sa aka kama ta auren da abinda karnuka suke yi karnuka sukan daga kafafunsu su yi fitsari to wannan daga kafar ita ce ake kira a shiga to daga wannan shine ma'anan a shiga me yasa auren ake kiransa da ashigaru shi kalmar ba ta da alaka da aure shi ne ake cewa ai daga kafan da kare ke yi wato shi ya sa aka ba ma auren wannan siffa tamfar mutum ya kau kauda sadaki saboda haka sai mai da al'auran 'yasta ita ce sadaki al'auran 'yasta ita ce sadaki saboda haka zan baka ya taka bani naka sauran yana da muni shine aka kamanta shi da arrafu wannan ya zo cikin tahzibul lugha mujallal na takwas shafi na arba'in lisanul arab mujallal na hudu shafi na ɗari hudu da goma bakwai alƙamusul muhit mujallal na biyu shafi na sittin da biyu da al-misbahul munir mujallal na farko shafi na ɗari uku da talatin da takwas da larabci arrafu shine ashigaru amma asalinsa larabawa sun san shi da su wato cewa aure ne ake kira a shigar abinda ya sa ake kiransa a shigar saboda babu sadaki wannan tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da annabi ya taho abu na biyu kenan wanda ya nuna akwai auren tun a zamanin jahiliya na biyu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai ya haramta wannan auren waɗanda suka ba da labari game da haramcin wannan aure suna da yawa nan ya kawo mana hadisan abdullahi bin umar mutum na biyu shine abu huraira Allah ya kara masa yarda sabatan nahyu an hada nikah min as-sahaba minhu abi huraira Hadisan abu huraira kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa shi ma haka ce. Na ha rasulullahi an shigar Na ha rasulullahi an shigar yanda ya zo cikin bulugul maram ta hadisin abdullahi bin umar haka ma ya zo a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren a shiga auren musanyi hadisin yana sahihu muslim babu tahrimi nikahi shigari wa butulani hadisi na 1416 kuma hadisin yana sahihu sunanin nasa'i hadisi na 3338 da sahihu sunan ibn majah hadisi na 1541 to hadisin abu hurairah shi ma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hikima ta ibn hajar ibn hajar ya san waɗancan riwayoyi da aka samu wato yakan yi ƙoƙari ya ɗauko riwayar da tafi inganci sai ya sa abu lugun mara saboda kai sa hadisin abdullahi bin umar muttafaqun alai sai ya kawo shi bai kawo hadisin abu hurairah ba saboda hadisin abu huraira min al-farabi al-imam muslim al-imam muslim kada ya ruwaito banda al bukhari amma hadisin ya inganta mutum na uku shine jabir bin abdullah Allah ya kara masa yarda jabir shi ma haka ya na ha rasulullahi an shigari lafazi guda kuma lafazin abdullahi bin umar kamar lafazin abu huraira haka ma ya zo ta lafazin jabir manzo Allah ya hana auren ashiga shi ma kuma hadisinsa yana sahihu muslim babu taharimi nikahi shigari wa butulani hadisi na 1417 al-imamu muslim ya jera hadisan waɗannan sahabbai a wuri ɗaya mutum na hudu shine imran bin husayn Allah ya kara masa yarda imran bin husayn sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya ce la jalaba wala janaba wala shigara fil islami wa man intahaba nuhbatan falaysa minna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a matso da dukiyar zakka kuma kar a matsa da ita wato idan lokacin zakka ya yi kada mai karban zakkan ya sa a rika kawowa inda yake sannan waɗanda ke da zakkan kar su matsa da dabbobinsu su kai su wani wuri nesa sai manzon Allah ya ce wala shigara fil islam sannan babu auren shigar a islam babu auren shigar a islam wannan lafazin ya zo ta hadisin imran bin Hussein, yana takarijul mishkat hadisi na 2947 kuma abdullahi bin umar da ibn hajar ya kawo hadisin sabulugun maram shi ma ya ruwaito lafazi irin wannan <clears throat> abdullahi bin umar ya ce annabi ya ce la shigara fil islam bayan wancan lafazi na ha rasulullahi an shiga wannan muttafaqun alai amma wannan lafazi la shigara fil islam annabi ya ce babu auren a shigar a islam ta riwayar abdullahi bin umar ya takaita da sahihu muslim hadisi na 1415 ba nan kaga an samu wani lafazi da annabi ya fito a fili shi da kansa ya faɗa la shigara fil islam saboda waɗancan kalmomi bayanin sahabbai ne abdullahi bin umar ya ce na ha rasulullahi an shiga <clears throat> haka abu huraira haka aka samu daga jabir bin abdullah amma hadisin imran bin hussein annabi sallallahu alaihi wasallam yace la shigara fil islam babu auren ashigar a musulunci babu auren musanyi haka yazo kuma ta hadisin abdullah bin umar so wannan lafazi ya nuna cewar auren ashigar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi yana daga cikin auratayyar da manzon Allah ya hana mutum na biyar shine a muawiya Allah ya kara mata yarda wato abin da ya faru abdurrahman bin hurmuz al-a'raj ya da labari ya ce akwai jikan abdullahi bin abbas da ake kiransa yaron abdullahi bin abbas da ake ce mar al-abbas bin abdullahi bin abbas al-abbas bin abdullahi bin abbas zamanin mu'awiyya shine halifa an kaha abdurrahman bin hakan ibnatahu ya ba ma abdurrahman bin hakan auren yasta wa an kahafu abdurrahman ibnatahu shi ma abdurrahman bin hakan sai ya ba ma al'abbas bin abdullahi bin abbas sai ya ba shi auren yasta kaga sun yi musanyi wa kad kana ja'ala sadaqan amma akwai sadaki. shi wannan ya sa sadakin yassa wancan ma ya sa sadakin yassa fakataba mu'awiya sai mu'awiya ya rubuta takarda ya aiko wa huwa khalifa ya aika wa marwan marwan yana gwamna a madina shi kuma mu'awiya yana siriya saboda haka sai ya rubuta takarda ya aiko ya aiko ma gwamnansa ya amuruhu bi tafriqi bainakuma kuma ya ji labarin auren da aka kulla ya ce to wannan auren a raba tsakaninsu a cikin takardar sai ya ce haza shigarun lazi na ha'anhu rasulullah wannan shi ne auren a shigar wanda mazan Allah ya hana hadisin yana al-musnad kuma yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2075 su kaga ya tabbata cewa annabi ya hana wannan auren an samu ta hadisin sahabbai daban-daban bayan abdullahi bin umar akwai abu huraira akwai jabir akwai imran bin hussein ga muawiya muawiya yana halifa ya ma hukunta a warware wannan auren to sai abu na uku me hikimar da ta sa manzon Allah ya hana auren nan shi auren musanye kana da ya ka ba wani yarka ya baka tashi ne me yasa don Allah ya hana akwai hikima ba shakka saboda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to wannan abin akwai alkhairi a ciki hanawa akwai alkhairi barin sa haka sharri kuma iya iya abubuwan da annabi dinga yi kenan a lokacin da Allah ya aiko shi shi yasa Allah yake cewa yuzakkihim zuwan annabi yana tsarkake larabawa yana tsarkake larabawa zuwan annabi yana karkace su mai dalili saboda al'adu marasa kyau annabi yana wawwarewa ya ce to wannan ba kyau daga yau ku daina mai kyau kuma annabi ya karfafa shi <clears throat> shi ne aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta yi to duk abin da ka ji annabi ya hana babu shakka akwai hikima a cikinsa wanda ya yi ƙoƙarin bayyana wannan hikimar shi ne al'usaimin <clears throat> idan kana duba sharhohi da aka yi bulugul maram da waɗanda suka yi sharhin hadisin ba za ka samu wanda ya fito da irin wannan bayani kamar al'usaimin ba a littafin sharhin bulugul maram fatku ziljalari wal ikram wannan yana cikin baiwar da Allah ya yi ma al'usaimin da ake ce ma muhammad bin salih al'usaimin Allah ya masa baiwa mutum ne mai hange saboda ka duk littafinsa in ka karanta sai ka samu fa'ida duk wani littafinsa ya yi ƙoƙarin bayyana hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hauna auren ashidar auren musanyi mujallar na hudu shafi na 481 littafin fatwa zijjalai ya ce tasawwartum al'ana ashidar zuwa yanzu ka fahimci abin da ake nufi da auren ashigar menene auren ashigar ya kulu zawwajtuka eh, ibnati ala an tuzawwijani eh, ibnataka na baka auren yata akan zaka bani auren yarka faƙala sai mutum ya ce kabiltu na karɓa ya ce ha za shigaru ta wannan shi ne auren a shiga bisharti Allah ya kuna bai na kuma sadar sharaɗinsa shine babu sadaki a zamanin jahiliya babu sadaki ya ce wa wajihun nahi an hubahirun jidda idan kana tambayar me yasa aka hana wannan auren ya ce a fili ya ce ai ba mafi amma bayani mai tsawo ba da farko ya ce allah ya faɗa a suratun nisa'i ayata 24 wa uhilla lakum ma wara a zalikum an tabtagu bi amwalikum Allah ya ce ya halatta muku aure amma sharaɗin auren ku neme shi da dukiyanku wannan Allah da kanka ya faɗa a suratul nisa'i sharaɗinsa an tabtagu bi amwalikum ku nemi auren da dukiyarku amma wannan auren ai kaga babu dukiya kaga ya saba ma ayar alqur'ani Allah ya ce idan za a nemi aure a nema da dukiya idan an ce a nema da dukiya ana nufin sadaki a samu sadaki to sai zama babu dukiya idan ka dubi ma'anar tabta gubi amwalikum ku nemi aure ta amfani da dukiyarku babu wanda zai fassara maka dukiya da cewa al'auran mace dukiya ne babu shi sai dan mutum ya ce ya ba da yarsa aure akan a bashi yar wani kaga kamar yana ya kawar da sadakin da Allah shi magana a cikin alqur'ani wa farjul mar'ati laysa malan wa hadhani ar-rajulani ja'ala bud'a kulli wahidatin min al-mar'atayn muhran lil-ukhra wa hadha la yasih idan mutum yace ba ni yarka in baka yata ina sadaki yake sadaki shine al'auran yaran kaga zama haramu wannan dalili na farko kenan saboda ya saba ma nassin alqur'ani wato dole a sami sadaki a aure me yasa aka ce dole saboda wannan aya tabtagu bi amwalikum kaga kenan ka'ida ne a samu sadaki kuma annabi ya faɗa musu habbai yana ce musu la budda min sadakin dole a samu sadaki ga aure komai kankanta su kuma komai yawansa na biyu law haza da kana sababan li ida'ati al-amana yace da za a halatta irin wannan auren to da kenan an samar da wani sababi na ƙara lalacewar amana da an samu wani sababi na ƙara lalacewar amana dalili kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da aure amana ce yana cewa mafi girman amana ma ita ce aure wato shine aure to idan aka ce an halarta mutum ya bada yarsa a bashi wata kaga an bude kofar tilasta mace ta auri wanda ba ta so to an tauye amana saboda sha'anin aure amana ne idan ko za a tilasta mace ta aure wanda ba ta so to an tawaye amana لأن الرجل ربما يزوج ابنته من ليس بكفء mutum yana iya ba da auren yarsa ga wanda bai dace da ita ba li'annahu zawwijuhu ibnatahu bi ghayri al-amana idan mutum ya hangi yar wani ta masa kawai sai ya zo ya ce to wane ina bukatan yarka to tana yiwa shi wancan da zai auri yarsa din ko bai dace da ita ba su kaga maganar samun alkafa'a ya faɗi rashin alkufu kamar tauye amana na uku annahu qad yu'addi ila ikrahin mar'ati ala zawaj li'anna al yuridu an yasila ila gardihi wa gayatihi ba a neman yardan mace irin wannan tafarki kuma yardan mace dole ne ga aure rabiyat am karihat idan har ya zama mutum zai ba da yasa a bashi wata to kaga ba magana neman yardan ita wannan matar shi ma kuma ya saba ma ka'ida na hudu an ya kuna fil galibi sababan lin nizai akasari karshen irin wannan auren yana zama fitina yana zama fitina domin idan na baka yarka sai ka bani yarka ba lalle bane a zauna lafiya idan ni ban dace da zaman lafiya da yarka ba to kaga zan zuga nawa yar ce ki mai tawaye tun yarsa dai ba ta yi min ba to ni ma sai na zuga nawa la'an na ihdan mar'atai ne lau fasadat ala zauji ha hawala zauji ha an sida muwalli ya tuho zauji wa hada ya kawo kasiran kuma wannan abu ne mai sauƙin aukuwa saboda ka shari'a ta hangi duk irin waɗannan dalilai don haka ya sa musulunci ya haramta فهذه أربع مفاصل كلها تدل على أن نكاح الشجار باطل لا يقره الإطلاق waɗannan dalilai guda hudu kowanne yana nuna maka cewa auren sanye aure ne da bai dace ba saboda haka yasa shari'a ta haramta shi su amma ana akwai sharuɗa guda biyu shi ne da al'usami ne ke faɗa sharuɗa guda biyu na farko an yi sharaɗi zan baka yata don ka bani naka na biyu babu sadaki wannan shine abin da aka fi sani a zamanin jahiliya to sai abu na hudu game da shi wannan hadisi din wato auren yana zuwa da surori kashi biyu kenan na farko an yi zawujar rajulun rajula ibnatahu ala an yi zawujar rajulun akar ibnatahu wa na kuma sadaqun mutum ya ba da yarsa akan za a ba shi wata ya ba sadaki babu sadaki to kaga anan shine wanda ya kama da auren jahiliya mutum ya ba da yarsa an ba shi wata ya babu sadaki a tsakani na biyu idan mutum ya ba da yarsa aka ba shi wata ya akwai sadaki an samu sadaki wannan to anan shin auren yana iya inganta wanda in ka dubi littafin Al-Mudawwana ta alimamu malik da yake alimamu malik yana cikin wadanda suka rawaito hadisin na fi udinna alimamu malik littafin mudawwana eh, mujallar na biyu shafi na 153 abdurrahman bin al-qasim bin muhammad bin abi bakar ne siddiq jikan sayyiduna abubakar Allah ya kara musu yarda jikan sayyidina abubakar saboda sayyidina abubakar yaronsa muhammad yana da yaro sunansa muhammad ya haifi alkasim ya haifi abdurrahman to shi ne yake tambayar ɗaya daga cikin almajiran alimamu mali tunda shi bai zamani da shi ba ya ce masa ara aika in ƙala zawujini maulataka wa uzawwijuka maulati wala mahar bainahuma yace idan mutum yace ma wani ka bani macen da kake walitaka in aka ce macen da kake walitaka tana iya zama yarsa tana iya zama kanwarsa ko yarsa ina son ka bani auren misali yarka in baka nawa yar wala muhra bainahuma babu sadaki a haza min ash-shigari inda malik wannan shine auren shigar a wajen Alimamu malik sai malamin ya ce na'am kwarai kuwa wakila ara'aita nikaha shigari idza waka a fadakala bin nisa'i misali idan wannan aure an riga an kullace ba ni yarka in baka tawa har ma sun tare har ma an haifi yara hatta waladata auladan yakunu zalika ja'izan am yusafu shin za a bata wannan auren ko ko za a bar shi da dai abin ya daɗe? mutum ya auri yar wani shi wancan ya auri yarsa babu sadaki kuma har sun hayayyafa shin wannan auren ana iya kyale shi alibabu imam Malik yace yufsahu ala kulli hali komai dadewan auren sai an bata shi komai daɗewar wannan aure haramun ne saboda manzon Allah ya hana shi sai idan ko har aka gina shi ko da an haifi yara wannan auren bai inganta ba wa in radiyan nisa'u bidalika kuma ko da matan sun yarda su matan sun yarda da wannan aure da aka yi inda malikin wannan duk yana cikin littafin al-mudawwana abin da yasa akwai abin da yasa saboda akwai ka'ida wanda annabi ya tabbatar ka'idar ita ce ta zo ta hadisin Aisha mun karanta wannan ka'ida akai-akai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ishtara sharqan laysa fi kitabillah falaita lahu duk mutumin da ya wani sharaɗi wanda asalin sharaɗin babu shi a littafin Allah to wannan sharaɗi bai da tasiri bai da ma'ana wa inish tarafa mi'ata marra ko da sharaɗin ya kai guda ɗari duk sharuɗan banza ne a wani lafazi kuma annabi ya ce kullu sharɗin laifa fi kitabin la fa huwa batil duk wani sharaɗin da babu shi a littafin Allah to sharaɗin banza ne hadisin yana sahih bukhari yana babu isti'anatul mukatab wa su'alihi lin-nas hadisi na 2563 annabi yace fa ayyuma shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil duk sa'ilin da aka samu sharadi babu asalin sa a littafin Allah to wannan sharadin banza ne sannan akwai lafazin da yazo ma kana min shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata shartin kitabullahi ahqqu wa shartullahi awsaqu to kaga duk waɗannan hadisai kuma riwayoyin gaba ɗaya suna sahih bukhari yana sahihu muslim eh, yana babin innamal wala'u liman a'taka ya zo ta hadisin aisha hadisi ne mutafaqun alai manzo Allah ya ce duk sa'ilin da mutum ya wani sharadi wannan sharadin ya saba ka'idar littafin Allah da sa da sunnar manzon Allah to wannan sharadin banza ne ba za a yi aiki da shi ba to kaga auren an gina shi akan wani sharadi wanda babu shi a littafin Allah saboda kai sa auren bai inganta ba fa shigaru don haka anan shigar yana zuwa da nau'uka biyu kamar yadda muka ci. auren musanye da farko ba a ayyana sadaki ba wanda shine asali na jahiliya ba a ayyana sadaki ba ba ni yarka in baka yata wannan auren ittifakan batacce ne kuma haramun ne to na biyunsu shi ne ba ni yarka in baka yata kuma ga sadaki to anan ne aka samu sabani a tsakanin malaman sunna wannan na biyu din wannan auren na biyu tunda an sa sadaki in ka dubi fassaran da nafi'u yayi ma nikahu shigar ai ya ce ba sadaki asali a zamanin jahiliya to amma yanzu idan aka samu sadaki fa ba ni yarka in ba baka yata amma ga sadaki ko da sadakin ya bambanta wannan a ce sadaki dubu hamsin wancan dubu an dai sa sadaki kaga ya bambanta da auren shigar na zamanin jahiliya to shin wannan auren ya yi ko bai yi ba tunda an sa sadaki alimamu bali ya ce har yanzu dai a auren batacce ne fahuwa bafilin bi kulli halin ne hujja ai mun karanta hadisin muawiya hadisin muawiya Allah ya kara masa yarda al-abbas bin abdullahi bin abbas daga cikin yaran abdullahi bin abbas akwai al-abbas al-abbas ya auren ma abdurrahman bin al-hakam yarsa abdurrahman bin al-hakam ya bashi shi kuma yarsa wa an kahahu abdurrahman ibnatahu wa qad kana ja'ala sadaqan sun ma sa sadaki zamanin muawiya kaga auren sa ya bambanta da na jahiliya amma tun daga Siriya Muawiya ya rubuta takarda ya aiko mu gwamnansa a Madina shine Marwan bin Hakam ya amurhu bi tafriqi bainahuma yace a raba tsakanin waɗannan mutane auren sannan a cikin wasikar da ya ce a raba auren kawai yayi shiru za a ce ai hukunci ne Muawiya amma sai a cikin takardar Muawiya yace haza shigarun labina ha anhu rasulullah kaga ya danganta aikinsa ga manzon Allah ya ce wannan auren shine fa wanda manzon Allah ya hana to kaga su sun sa masa daki amma duk da haka mu'awiya ya ce wannan auren shine fa wanda manzon Allah ya hana to kaga kenan ya gwada nau'uka biyu na ashigar a yi auren a shigar na musanya babu sadaki ko ko a sa sadaki duk ma'ana ɗaya ce alhamdulillah wato abu na biyar game da hukuncin wannan auren shine kamar yadda muka ce malamai sun yi ittifaki akan haramun ne wannan auren a kalubi butulanin nikahi kuma idan an ɗaura wannan auren auren ma ɓatacce ne wannan shine abin da galibin malaman sunna suka tabbatar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta idan annabi ya haramta wannan auren asalinsa ba ta ce ne asalinsa ba ta ce ne idan aka zauna aka daura irin wannan auren bai dauru ba me yasa saboda annahyu ala tahrim hani da aka ce annabi yayi wannan hanin haramci da aka ce an haramta sai mutum ya daura wannan auren auren bai ma dauru ba wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal akasar malaman sunna amma al-Imam Abu Hanifa shine kada yake ganin ana iya gyara auren ba sai an lalata shi ba idan aka sa sadaki idan aka sa sadaki shike to amma akasar malaman sunna sun ce ba haka bane tunda har manzon Allah ya haramta shi ya hana to wannan auren batacce ne kuma ga abin da mu'awiyar ya aikata shi ma wanda yana karfafa mu haka wannan ya zo ta bayanin ibn abdul barri ya ce ajma al ulama wa ala anna har shigari la juzo. duk malaman suna sun ce auren haramun ne inda aka samu sabani shin auren idan an kulla shi yana iya tabbata ko dole sai an rusa shi shi na limam abu hanifa yake ganin ana iya gyara ba. Ah, kuma aka sar malaman sunna sun ce ba zai yi ba misali ibnu hazmi a littafin al-muhalla mujallal tara shafi na 122 yace la yahillu nikahu shigari wa huwa an yatazawwaja haza waliyata haza ala an hu? Al'akaru akharu hu aidan sawa'un zakara fi kulli dhalika sadaqan li kulli wahida منهما أو لإهداهما دون الأخرى أو لم يذكر في شيء من ذلك صداقة كل ذلك سواء يفصح أبدا الشين بيان الإمام مالك يزوى في اللتاف المدونة آه، كما شين يتهوى لتاف شرح صحيح مسلم شين يتهوى لتاف طرح التصريب نا الإمام العراقي ينا مجلد na hudu نشر na kuma shine abin da al-imam ya tabbatar a littafin ma'alim sunan mujallar na biyu shafi na 561 ba ta yadda za a yi wannan auren ya inganta ba zai yiwu ba saboda haka ko da an ambaci sadaki wannan auren ba ta ce ne saboda aiki da hadisin mu'awiya innahu allazi naha anhu rasulullah fartafa al-ishkalu anhu tunda har mu'awiya ya aiko takarda ya ce a bata wannan auren wannan aure shine wanda manzon Allah ya hana kuma an riga an sa sadaki amma duk da haka mu'awiya ya ce auren batacce ne saboda ka wannan aure idan ma an kulla shi bai da za a yi a gyara shi dole sai an lalata shi in ma za a sake wani aure ne daban to sai dai a yi shi ba a kan wannan tsarin ba wannan ya zo cikin fatawar lajina mujallar na goma sha takwas shafi na hudu da da bakwai. ibn al-qayyim jawziya a littafin zatul ma'ad shi ma ya tsawwala bayani game da auren ashigar yana farkon mujallar na hudu al-imam ahmad bin hanbal yace ashigaru al-batil an yuzawwijahu waliyatahu ala an yuzawwijahu al-akhar waliyatahu wala mahara bainahuma al-imam ahmad yace asalin auren ashigar babu sadaki ka bani yarka in baka yata ko ka bani yar uwarka in baka yar uwata idan aka samu sadaki to ya bambanta daga wancan tsari na jahiliya idan an samu sadaki to auren yana iya inganta to ta ina zai inganta tun daga hadisin mu'awiya mu'awiya an samu sadaki a tsakanin waɗanda suka auren a shigar amma duk da haka ya aiko takarda ya ce wannan auren a bata shi fa in samu zalika zaharan maharan sahal al'aqd bil musamma indahu wanda malamai suna tabbatar da auren bai inganta ba saboda la'akari da illarsa illar ita ce ka bani yarka zan baka yata kaga wannan kalma da farkon da aka ambace ta to ta ɗauki nau'in auren da annabi ya hana to ko da an sa sadaki a dalilin wannan kalma auren bai inganta ba auren bai inganta ba amma misali da mutum abinda eh, eh, ibnu qayyim ya fa in sammau maharan ma zalika zalal mahzur misali mutum ne ya zo ya auri yarka an gama daura aure an tafi kai kuma sai kaga yar ka kaga dama ba yarjejeniya ba yarjejeniya aka yi ba ba aka yi ba in ka ka bani ya riga ya zo ya auri yarka ya tafi sai kuma sai ka ga yarsa da ka ga yarsa ba kuma wacce yarka ta haifa ba sau da ka sai kai sha'awar ka aure ta sai ka je ka yi magana shi ma sai ba ka aurenta to ka ka auri yarsa ya auri yarka kuma kowanne da sadaki ba a kan sharaɗin ka ba ni in baka ba da an samu wannan sharain to auren ya ɓaci ko da akwai sadaki ko da akwai sadaki shi sa muawiya ya ba ta wancan aure saboda ai akwai sadaki amma sun yi wannan sharadi ba ni yarka in baka yata sai aka sa sadaki to shi sa auren bai inganta ba amma idan wannan ya aure yar wancan aka sa sadaki ya biya daga baya sai wannan ya ga yana bukatar auren yar wancan shi ma aka sa sadaki ya biya aka daura aure wannan halal ba abin da ya haramta shi wanda ne nassin da limamu Ahmad ya ah, don haka ana bambanta ana bambanta auren da an sa sadaki amma akwai sharaɗin ba ni'in baka inda akwai wannan sharaɗi na ba ni'in baka to ya zama haramu ta zama musanya za a yi ko da kuwa an sa sadaki din wannan shi yake bambanta auren da yake inganta da kuma wanda baya inganta amma wannan baya nuna cewar an haramta maka ka auri yar wani saboda shi ya taba auren yarka wannan ba laifi bane a ƙa'ida ta musulunci wanda ya zo cikin bidayatul mujtahid na ibn rushd al-qurtubi yace auren da ya tabbata annabi ya hana guda hudu ne musarrahan auren da aka haramta suna da yawa ba shakka suna da yawa amma dai waɗanda suka zo ƙarara tabbatacce daga bakin manzon Allah aure da aka tabbata annabi ya hana arba'atan guda hudu ne nikahu shigari shine auren musanya wanda dama can larabawa suna yi a zamanin jahiliya suna yi mutum ya ba da yarsa shi kuma a bashi wanda ya ba wa yar shi kuma ya bashi nashi yar na farko ce da biyu nikahul mut'a auren almut'a wanda shi ma yana tafi cikin wannan babin auren almut'a ya tabbata daga bakin manzon Allah annabi ya hana shi sannan na uku alkhitbatu ala khitbati akhihi a nemi aure akan neman wani aure wanda annabi ya hana mun wuce wuri shi ma nau'in aure ne wanda musulunci ya haramta annabi da kansa ya haramta aure na hudu wanda ya tabbata annabi ya hana karara shine nikahul muhallil an saki mace uku wani ya hada kai da ita ya aure ta saboda ya halatta ta ta koma ga wancan mutumin waɗannan auratayya guda hudu babu shakka annabi ya hana su kamar yadda ya zo cikin bidayatul mustahid fa amma nikahu shigar auren ashigar shine wanda muka yi magana akai ittafaqu ala anna sifatahu huwa an yunkiha ar-rajul waliyatahu rajulan ala an yunkihahu al'akar waliyatahu wannan ya da yarsa wancan ya da yarsa wala sadaka bainahuma babu sadaki fatafaqu ala annahu nikahun gairu. ja'iz duk malaman sunna sun ce wannan aure bai inganta ba ne dalili lisubutin subutin nahyi an saboda an samu tabbaci annabi ya hana auren musanye mun karanta hadisai da aka samu daga sahabban manzon Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam inda kawai aka samu sabani kamar yadda bayani ya gabata shin idan an daura auren zai iya jaruwa mafi inganci auren ba zai jaru ba wanda shine bayanin fahimtar al-imam akasar malaman sunna la yusahhahu wa yufsahu abadan qabla ad-dukhuli wa ba'dahu matar ta tare ko bata tare ba wannan aure dole a lalata shi shine abin da muawiya ya aikata a wancan zamani to amma idan da za a samu ayyana sadaki fa wannan ya faɗi sadaki wancan ya faɗi sadaki kuma sadakin an ba ma matan ba wai iyayen sun riƙe sadakin ba to idan ma an ayyana sadaki idan sun taho lokacin daura aure aka ce ba ni yarka in baka tawa to wannan sadaki da aka ayyana batacce ne saboda auren ya riga ya rushe dole a sake shi daga farko idan za a sake auren wancan sadaki kuwa matar ta riga ta ci saboda duk sa'ilin da aka samu kuskure wajen aure to mace na cin sadakin idan ta tare to wannan shine bayanai bayani da ya shafi nikahu shigar yake bai da wani bayani mai tsawon gaske abu ne mai saukin fahimta insha Allah sai mu je hadisi na gaba وعن ابن عباس رضي an karɓo hadisi daga abdullahi bin abbas allah ya ƙara masa yarda da shi da mahaifinsa an na jariyatan bikiran wata yarinya budurwa a tashin nabiya ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara sai ta ce inna abaha babanta ya aurar da ita wa hiya karihatun ita kuwa ba ta son auren wato wai tayarinya ta kawo karin mahaifinta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan kana fahimta cewa yaro yana iya kai karin mahaifinsa ba laifi ba ne idan ya kai karin a wurin da za a samu maslaha ita mahaifinta ya mata auren dole idan aka ce kariha ba ta so kaga auren dole ke mahaifinta ya mata auren dole kuma budurwa ce da ta zo ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka fa khayyaraha annabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta zaɓi rabaku ahmad hadisin al ahmad ya ruwaito ne hadisi na 2469 yace wa abu dawud wal arba'a haka nan al abu dawud hadisin yana sunan abu dawud babun fil bikri yuzawwijuha ha wa la yasta'miruha haka nan al-imam nasai ya kawo shi a littafin as-sunan al-kubra al-bikru yuzawwijuha abuha a yanda ya taho cikin sunanun nasa'i inna jariyatan bikran أتت النبي فقال إن أبي زوجني وهي ك... وهي كارهة wa hiya kariha faraddan nabiyyu nikahahu wannan shine bambancin riwaya ta al-Imam an-Nasa'i da riwayar al-Imam Abu Dawud a riwayar al-Imam Abu Dawud shine hadisin da yazo cikin bulugul maram fa khayyaraha an-nabiyyu sai annabi ya ba ma yarinyar zabi amma a riwayar al-Imam an-Nasa'i faradda an-nabiyyu nikahaha sai manzon Allah ya bata auren me ya bambanta su akwai bambanci wannan dalilin yasa ake cewa idan aka samu mahaifi ya yi wa mace auren dole to shi wannan auren dolen ba wai asalinsa ne ya haramta ba ka'idar dama za a dubi me aka rasa a wannan auren an rasa mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace har budurwa sai an nemi izininta to wannan izinin shine ba a nema ba ba izininta shi yasa aka ce mai auren dole to kaga tunda an daura auren gaba daya abinda aka rasa kawai shine izininta lokacin da ta zo wajen annabi sai annabi ya ce na baki zabi kina so ko a'a kaga kenan wannan izinin idan ta ce eh ya mun shikenan magana ya kare ta wuce daki idan ta ce bai ba su ta wuce gidansu auren ma babu shi kwata-kwata ya rushe su wannan izinin kadai in aka samu auren ya gyaru su a nan shi ake nufi da fahayyara annabiyu sai annabi ya ba ta zaɓi annabi ya ba ta zaɓi ya ce me kike gani kina son auren ko a'a ta ce eh, in ba na so shi kenan ba sai an ce mijin ya saki ba ba ma saki kamar sallah ne in ta lalace sai dai ka fita kawai ka sake ba sai ka ce assalamu alaikum ba ba maganar wai sai ya ce na sake ki a auren ya riga ya rushe ya rushe sai dai a maida mai sadakin sa kawai amma a nan akwai sharadi idan ba ta kare ba kenan domin zaɓi yana ga mace kafin ta kare ba wai bayan ta tare ba bayan ta tare da za ka samu tana cewa ah, mahaifinta ya mata auren dole shekara biyar kenan tana iya bore yanzu to ai nan shekara biyar amma ya daɗe annabi ya ba da zaɓi kafin a tare to duk wani zabi da ake cewa ana bayarwa akan aure kafin tare ne to shi kuma hadisin an-nasa'i fa ah, annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas yace ce farar da nabiyu nikaha sai annabi ya rusa auren to kaga yana gwada kowane ɗayan su daidai ne ko da yake hadisin ya samu matsala shi yasa a ƙarshe yake cewa wa illa wa illa bil irsali rawahu ahmad wa abu dawud wa ibn majah wa illa bil irsali wato an aibanta hadisin nan hadisin yana da aibu me aibunsa hadisi ne mursal domin abdullahi ibn abbas yana da wasu bayi da ya su waɗannan bayi sun ruwaito hadisansa kamar yadda muka karanta hadisin nafi'u shi ma yantaccen bawan abdullahi bin umar ne abdullahi bin abbas yana da wani bawa da ake kiransa ikirima shi ikirima shi ya ruwaito hadisin bai danganta shi ga abdullahi bin abbas ba masu an riga an san hadisan ikirma duka na ibn abbas ne al'imam abu dawud da al'imam bai da sun tabbatar da wannan saboda ka al'imam abu dawud da ya rawaito hadisin yana ganin hadisin bai inganta ba ya tsananta ta wajen martani game da isnadin hadisin in ka dubi sunan abu dawud yana babun tilbikiri yi abu abuha wa laisa amiruha haka ma al-imam al-baihaqi a littafin ma'arifatu sunan wal amma galibin malaman hadisi sun tabbatar wannan hadisin ya inganta sun tabbatar da cewa hadisin nan ya inganta kamar ibn al-qayyim al-jawziyya yayi kokarin tabbatar da isnadin hadisin ingantacce ne a littafin tahzibus sunan tahzibus sunan abi dawud yana juz'i na uku shafi na arba'in haka nan aksarul fuqaha galibin malaman fiqh sun tabbatar da ingancin hadisin nan shi kansa ibnu hajar mai littafin bulugun mara da yake cewa illa bil irsali a littafin fathul bari sharhin hadisi na 969 ya tabbatar da hadisin ya inganta hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2096 da kuma gayatul maram hadisi na 217 wannan hadisin yana cikin dalilai da suke nuna auren dole ba shi da kyau a sunnar manzon Allah kaga nan an samu misali an yi budurwa a wurin dole manzo Allah ya bata zabi to akwai hadisin khansa'u khansa'u bintu hizam al-ansariya sahabiya ce babanta sahabi ne inna abaha zawwajaha wa hiya sayyibun babanta ya mata auren dole kuma bazawara ce fakari hadzalika ta zo ga annabi atatin nabiya sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah baba na yi min aure kaga ke na auren dole yakan zama ga budurwa yakan kuma auku ga bazawara ita bazawara ce ta kawo ƙarin mahaifin ga annabi sallallahu alaihi wasallam farad da nikahaha Anan, nan ba a ce annabi ya ba zabi ba ya rusa auren saboda bambanci tsakanin bazawara da budurwa ita ba zawara asalin auren ba zai yiwu ba sai da yardanta asalinsa amma ita budurwa fa ana neman izininta ne saboda ka asalin auren yana iya ɗauruwa in ta ba da izini ko daga baya auren sai ya gyaru amma ba zawara in aka mata auren dole asali auren ma bai ɗauru ba bai ɗauru ba gaba ɗaya saboda ka faraddan nikaha annabi ya ce auren bai inganta ba wannan hadisin ta yana sahihul bukhari babu idza zawwaja ibnatahu wa hiya kariha fa nikahuhu mardudun sunan babu ma da Imam Bukhari yake kenan yace idan mutum yayi mabazawara auren dole sunan babin al-Imam Bukhari yace auren ma babu shi babu ma auren to sannan akwai ah, riwayar Jabir tana sunanun Nasa'i jabir ya ce inna rajulan wani mutum zawwada ibnatahu ya aurar da yarsa wa hiya bikrun budurwa ce min gairi amriha ba tare da ya nemi umarninta ba fa atat annabiyya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa farraqa bainahuma sai annabi ya raba tsakaninsu to in ka dubi hadisai ka ga an samu hadisai wanda suke tabbatar da annabi ya bata auren budurwa da aka mata auren dole kuma ya bata auren bazawara da aka mata auren dole dukkansu al-imamu tirmidhi littafinsa sunan tirmidhi yana cewa wal amalu ala hadha inda ahli ilmi ana aiki da wannan hadisi masana suna aiki da wannan hadisi anna sayyiba la tuzawwaj bazawara ba za a aurar da ita ba hatta tusta amar sai an nemi umarni kaga kenan idan aka mata aure babu umarni babu auren wa in zawwaja hal abu min gairi an yasta'miraha fa kariha zalika fa nikahu mafsukun inda ammati ahli ilmi idan uba ya tilasta bazawara ya mata auren dole ba tare da ya nemi umarninta ba kuma ba ta so to wannan auren ɓatacce ne wajen akasarin malaman sunna to amma budurwa ce aka samu saɓani a kai fi tazwijil abkari idza waje al-aba'u wanda ke da ikon yama budurwa auren dole uba ne shi kadai haka malaman fikihu da suke ganin hakan yana iya aukuwa fara'a aksaru ahlul ilmi min ahlil kufa wa ghairihim anna aba idza zawaja al-dhikra wa hiya baliga bi ghairi amriha falam fannikahu masufu ana ɗaukan budurwa wato ita budurwa kashi biyu ne akwai budurwar da bata balaga ba akwai budurwar da ta balaga budurwar da bata balaga ba ita ce uba kadai yake da damar ya mata aure mahaifinta yana da damar ya mata aure bata balaga ba ayin ka dubi hadisan manzon Allah zaka ga misalai kamar auren Aisha da manzon Allah auren aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam a sannan ka dubi auren ummu kulsum da sayyiduna umar jikan manzon Allah ummu kulsum tana karama ta auri sayyiduna umar saboda haka sunna ta tabbatar babu shakka mahaifi kadai yana da damar yayi ma da bata balaga ba aure wanda shine ake ce ma auren dole amma idan budurwa ta balaga magana ta kare idan budurwa ta balaga dole sai an samu izin ta don waɗannan duk sun tabbata daga hadisin manzon Allah wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik bin Anas al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal idan kana so ka ga bayani game da auren dole ka samu littafin majmu'u fatawa na Ibn Taymiyyah mujallad na takwas shafi mujallad na takwas shafi na 504 da mujallad na 32 shafi na 52 yayi magana akai auren dole ta ko'ina ka duba bai dace da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam illa idan yarinya karama ce ba ta kai balaga ba ita kuma mutum da yake da wannan iko shine mahaifinta hadisi na gaba wa anil hassan al-basri an karbo hadisi daga al hassan al-basri an samura binu jundub ya karbo hadisi daga samura bin jundub al-fazari shi samu rabinu jundub yana cikin malamai na sahabban manzon Allah saboda su kansu sahabbai akwai malamai a cikinsu to samura yana cikin malamai anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce ayyuma imra'atin zawwajaha waliyadi duk sa'ilin da mace waliyai biyu suka aurar da ita aka samu wannan wali ya ba da aurenta wancan wali ya ba da aurenta ga wani daban sai maza Allah ya ce fahiyya lil awwali minhuma ita matar wanda ya fara aurar wani rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito wal arba'a wa hasanahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya inganta wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan waliyai biyu suka yi wa mace aure waliyai biyu mun yi bayanin jerin waliyai mutanen da suke zama waliyai mace to sai zama wannan waliyin nata ya ba da aurenta a wannan garin a wani gari kuma wani waliyin ta ya ba da aurenta shi ne sai annabi ya ce to wanda ya fara ba da auren shi ne auren da ya inganta kuma limamu turmizi da ya ce hadisin yana da kyau sai ya ce wal'amalu ala haza inda ahalil ilmi ya ce malamai suna aiki da wannan hukunci da ya zo cikin hadisin nan la na'lamu bainahum fi zalika ikhtilafan al-imam turmizi yace babu sabani a tsakanin malaman sunna wato ana aiki da wannan hadisi yanda ka ji shi idza zawwaja ahadul waliyyin qabla al-akhari idan aka samu waliyi ya aurar da mace kafin wani waliyi fa nikahul awwal ja'izun auren waliyi na farko din shine ya inganta wa nikahul akhari mafsukun auren waliyi na ƙarshen bai inganta ba wa idza zawwaja jami'an to idan ya zama a lokaci ɗaya suka ɗaura auren fa a lokaci dai suka daura auren wannan ya daura aure a wannan masallaci da ƙarfe biyu chip wancan ma a wani masallaci da ƙarfe biyu chip kuma mace ɗaya wannan ya aurar da ita ga wani wancan ya aurar da ita ga wani sai malaman sunna kaf suka ce duka auren babu wanda ya inganta tunda an yi su a lokaci guda gaba ɗayan su batattu ne wato in ka lura da yadda hadisan manzon Allah suke zuwa kai ka tabbata musulunci tsarin Allah ne saboda kai sa babu gaba babu gidi da aka kyale duk wani abu da zai iya zama matsala sai da manzon Allah ya tattaro bayani akan sa kafin ya bar duniya wato da za a samu waliyai biyu su ɗaura wa mace aure to ga hukunci waɗanda suka inganta hadisin nan suna da yawa <clears throat> kamar yadda ya faɗa yake al'imamu turmizi ya inganta akwai ubaidullah bin abdulkarim abu zur'atar razi akwai muhammad bin idris abu hakimin razi akwai ibn mulaƙin <clears throat> wanda yana albadrul munir mujallal na bakwai shafi na 590 haka nan al-imam suyuti a littafin al-jami' al-fakir hadisi na 2978 wannan hadisin yana irwa'ul galil hadisi na 1840 daga cikin <clears throat> malamai da suka yi sharhin sa akwai al-imam ahmad bin idris al-qarafi mai littafin az-zakhira a mujallar na hudu shafi na 253 falmu'tabar awwaluhuma in orifa ya ce abinda annabi ya tabbatar mana shine idan waliyai biyu sun ɗaura wa mace aure to za a yi kokarin sanin na farko illa an yadda kula bi hal'akar to inda za a samu matsala shine an ɗaura aurenta a wannan masallaci jiya a yau aka daura aurenta a wani masallaci to kafin tun da abinda annabi ya tabbatar shi ne auren jiya shi ne farko shi ne ingantacce shi ne maza Allah yake fahiya lil awwali min wanda wanda ya fara bada aurenta <clears throat> wato shi ne wanda auren da ya inganta to misali ya aurar da ita jiya wani waliyin kuma ya aurar da ita a yau to shi wancan na jiya maimakon da aka masa aure ya dauki matansa ya yi sakaci <clears throat> mai yiwa ya tsaya bukukuwa shi wannan da aka yi masa auren na yau sai ya dauke ta ya je har ta tare to ga hukuncin da mazan Allah ya yi annabi ya ce auren na farko shi ne to shi kuma na biyu ya riga ya tare da ita ta ya za a yi shi na abin da malaman fikihu suke magana a kai sayyidina umar ya faru a zamanin shi ya faru a zamanin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda sayyidina umar ya ce wannan aure da aka yi na biyu tun da dai waliyinta ne ya ba da ita kuma da izininta domin duka auren inda babu izininta ba su inganta ka'idar kenan da izininta ta ba da izini ga wancan ta ba da izini ga wannan kuma duk waliyanta ne ya zama sun daura mata aure ya zama na biyun shi ne tare da ita sai na umar ya ce to auren na biyun shi ya inganta mai dalili saboda ya riga ya tare da ita tunda ya tara da ita kaga kenan wancan na farko ba za a ce aurensa ya inganta ba wannan ya tabbata hukuncin sai na umar kuma kafin sai na umar yana cikin hulafa'ur rashidun Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a rike fatawarsu inda ba ta saba ma suna karar ba wa kala la'imma al'awwalu a haƙo biha mutlaƙan amma akwai malaman da suke ganin duk da haka auren na farko shine inganta saboda wannan hadisin wa jawabuhu hamluhu ala adami dukuli sani abinda sai na umar yake cewa ai ka'idar ita ce idan aure na biyun kaga auren mutumin na biyun har ya riga ya kare da ita saboda haka ba a cewa ya yi haramun tunda aure ne aka kulla kuma waliyin ta shi ya ba da auren baya ga na umar akwai waɗanda sun yi hukunci da hakan kamar sayidina ali bin na abitali kaga shi ma yana cikin fa'ur Rashidu sannan akwai ɗan sayyiduna na alidin alhassan bin ali bin Allah ya kara musu yarda sannan da muawiya muawiya bin abi sufyan shi ma yayi hukunci da haka sai na umar na ali bin abi talib ga al-hasan bin ali ga kuma muawiya bin abi sufyan min gairi mukhalif babu wani sahabi wanda ya taba cewa abinda suka yin kuskure ne tunda ba a taba samun sahabi da ya ce abinda suka yi kuskure ba fa kana ijma'an bainas sahaba sai zama kamar ijma'in sahabbai ne zamanin na Umar ya tabbata zamanin na Ali ya tabbata zamanin alhassan hasan bin Ali ya tabbata zamanin Muawiya ya tabbata kuma duk tsawon lokacin nan ba a samu wani sahabi wanda ya ce hakan bai dace ba saboda haka sai zama ana aiki da shi duk da cewar babu hadisi kai tsaye daga manzon Allah hadisin da aka samu kai tsaye daga annabi shine wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa fahiya lil min minhuma matar waliyi na farko da ya bada aurenta ne to amma tunda ta tare a wajen auren mutumin waliyi na biyu to shi yasa waɗancan manyan sahabbai suka bada fatawa cewa ah, ta tabbata matar wancan na biyun tunda ta riga ta tare a wurin shi wato ya zama lita'azzurul jam'i saboda bayan da za a yi ka warware wannan matsala sai ka bi fatawar da waɗannan sahabban manzon Allah suka tabbatar sai hadisi na ƙarshe insha Allah wa an jabirin an hadisin daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jabir yace manzon Allah ya ce ayyuma abdin tazawwaja bi ghairi izni mawalihi duk sa'ilin da aka samu bawa ya yi aure ba tare da izinin iyayen gidansa ba masu mallakan shi su ne mawalidi saboda ana iya samun mutum biyu su mallaki bawa ba ma mutum ɗaya ba au ahalihi wani lafazi koko ba tare da izinin iyalinsa ba ko dai a ce ahalihu koko a ce mawalidi duk ma'anar ɗaya ce bawa ba shi da yanci yana karkashin wani ne wani ya mallake shi me ake nufi da bawa bawa shine mutumin da wani ya mallake shi saboda ka shi bayi da yancin kansa in ma yana da dukiya dukiyar ta mai gidansa ne idan ma yana da dukiya dukiyar ta mai gidansa ne duk abin da ya mallaka ya zama na mai gidansa to ya za a yi bawa ya aure ba tare da izinin mai gidan shi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan haka ya faru fa huwa ahirun to shi mai yin zina ne ba aure ba ce wannan hadisin ya zo da kalma ta al kuma ya zo da kalmar azzani wasu riwayoyin hadisin kuma duk sun inganta ya yace rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa sahahahu al-imam ahmad da al-imam abu dawud da al-imam tirmidhi sun rawaito hadisin al-imam tirmidhi ya inganta shi wa kazalika ibn hibban haka ma al-imam ibn hibban shi ma ya inganta hadisin nan hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2078 yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1111 so hadisi da ingantacce daga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar bawa yana iya aure babu shakka amma ka'ida ne a samu izini kamar misali yadda aka yi magana mace ba za ta aurar da kanta ba sai da izini sai ta hannun waliyi ba zawara ce ko budurwa mace tana karkashin walittaka to haka ma bawa yana karkashin walittaka komai hankalinsa komai iliminsa tun da bawa ne ba shi da yanci kaga kenan dole sai ya samu waliyi kafin nan zai yi aure tilas ne a samu waliyi kafin ya yi aure amma kamar kai in kana da yanci kana da damar ka je ka karbi aure ko da ba izinin iyayenka ko da babu izinin iyayenka saboda kana da hankali kai ba bawa bane saboda ka babu walittaka a kanka wannan yasa mutum yana iya zuwa ya karbi aure da kansa mutum yana iya aure babu sanin iyayen shi iyayensa ba sani ba ya daura aure ba kamar mace bane amma mace ba za ta yi aure ba sai da izinin wali to kai da aka ce za ka yi aure ko da babu izinin iyayenka za ka iya aure za ka iya karban aure da kanka saboda kana da yanci amma bawa fa annabi ya ce ba zai yi ba idan bawa ya tsaura aure ya karba aure da kansa ba tare da izinin mai mallakansa ba manzon Allah ya ce to shi mazinaci ne idan ya ce shi mazinaci ne kaga zaman ba na aure ba ne ba zaman aure ake ba wato auren gaba ɗaya daga tushensa bai inganta ba daga tushensa bai inganta ba kamar auren bazawara ne babu izininta tun daga asalinsa bai inganta ba al'imamun khattabi cikin ma'alimin sunan a mujallar na uku shafi na 190 ya ce wa inna ma batsala nikahul abdi abin da ya sa auren bawa baya inganta sai da izinin waliyarsa min ajili anna raqabatahu wa manfa'atahu mamlukatani ni sayyidihi saboda duk abin da bawa ya mallaka na mai gidansa ne shi kansa na mai gidansa ne in ya mallaki dukiya fa na mai gidansa ne shi ne ake nufi da raqabatuhu wa manfa'atuhu mamlukatan li sayyidihi idan bawa yana da dukiya dukiyar ba tashi bace ta mai gidansa ne idan bawa yace zai yi aure ba izinin mai gidansa to yayi kuskure domin shi kansa mallakar mai gidansa ne wa huwa idza ishtagala bi haqqi zawja lam yatafarraq li kalimati sayyidihi sannan kuma idan aka ce bawa zai yi aure ba izinin mai gidansa kaga kenan za a samu matsala saboda wani lokaci mai gidansa yana bukatar a zo a yi aiki shi kuma yana can wajen matan shi da a samu matsala wa kana fi zalika zahabu haqqihi saboda haka haƙƙin mai gidansa ya ragu a dalilin auren don haka yasa shari'a ba ta yadda bawan yayi aure ba sai da izinin mai gidansa fa abtala nikaha ibqa'an liman fa'atihi ala sahibihi saboda mai gidansa yana da damar ya nemi ya zo ya mara aiki a kowane lokaci hakki na aure fa yana iya hana shi to amma idan akwai izinin mai gidansa shikenan auren yana inganta Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تفول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب